Wannan shine University of Artificial Intelligence na farko wanda aka kafa a duniya, Muhammad bin Zaid University of Artificial Intelligence. A cikin wannan bidiyon za mu yi bayani game da wannan jami'a da kuma yadda ake applying scholarship na wannan jami'a. Kamin mu shiga in detail bayanai game da wannan jami'a ka tabbatar ka yi subscribing na wannan channel idan baka yi ba. sannan ka yi joining namu a cikin whatsapp group da kuma telegram group namu domin samun update game da duk wani scholarships da ake budewa link na waɗannan groups za ka samu a cikin description na wannan video muhammad bin zaid university of artificial intelligence wannan jami'an an kafa ta shekara ta 2019 a united arab emirates wanda ta samu accreditation a 2020 karkashin hukuma koko commission na academic accreditation of ministry of education in united arab emirates inda ta zama farkon university of artificial intelligence da aka kafa a duniya wannan jami'a tana bayar da karatu a matakai daban-daban sannan a programs daban-daban waɗanda suka shafi area na artificial intelligence game da matakin karatu wanda ake gudanarwa karkashin wannan jami'a akwai masters degree da kuma phd degree waɗannan su ne matakin karatu wanda wannan jami'an take bayarwa programs ko kuwa kwasa-kwasai da ake running karkashin masters degree na wannan jami'a akwai masters of science in computer vision akwai kuma masters of science in machine learning akwai kuma masters of science in natural language processing sannan akwai masters of science in robotics sana akwai masters of science in computer vision game da kuma kwasa-kwasai wanda suke running karkashin phd degree nasu akwai doctor of philosophy in computer vision da kuma doctor of philosophy in machine learning da kuma doctor of philosophy in natural language processing da kuma doctor of philosophy in robotics da kuma doctor of philosophy in computer science waɗannan su ne kwasa-kwasai da kuma uh, matakin karatu wanda ake gudanarwa karkashin wannan jami'a ta muhammad bin zaid university of artificial intelligence game da scholarship na wannan jami'a ta muhammad bin zaid university of artificial intelligence Mafi yawancin ɗaliban wannan jami'an suna karatu ne under fully funded scholarship wanda wannan jami'an take bayarwa a kowane shekara. Idan mutum ya samu wannan scholarship, abu na farko za su ɗauke mai kuɗin makaranta ga baki ɗaya, wato 100% free tuition fee. Sannan za su ba shi gurin kwana a cikin makaranta, wato accommodation on campus. Sannan za su ba shi health insurance da kuma UAE visa sponsorship. nan za su ba shi monthly allowances ko ko stipend wanda mai neman karatu a mataki na masters degree za su ba shi 8000 dirham wanda idan ka juya kudin najeriya zai iya kai naira miliyan biyu da naira dubu ɗari tara zuwa sama a wannan shekara da muke na 2024 nan ga mai neman karatu a mataki na phd degree za su ba shi 10,000 dirham wanda idan ka juya wannan ita ma kudin najeriya zai iya kai naira miliyan uku zuwa sama ga masters degree applicant waɗanda suke da aure za su iya requesting na su zama out campus wato off campus inda za a kara musu wani allowances wanda zai taimaka musu settling a wajen makaranta na 5000 dirham wannan kuma is a subject to approval ga submission na document da yake nuna mutumin na yana kamin mu shiga yadda ake applying scholarship na wannan jami'a ta muhammad bin zaid university of artificial intelligence bari mu shiga campus na wannan makarantar domin gane ma idanmu irin yadda facilities da structure na makarantar yake wannan shine campus na wannan makarantar ga reception sannan kuma wannan shine main highway na cikin wannan campus wannan kuma shine laboratory nan kuma computer lab nan kuma library na wannan makarantar a cike yake da abun karatu da kuma gurin da za ka iya zama kai ka a cike wannan kuma hybrid flexible classroom inda za ka iya yin karatu online da kuma offline wannan kuma visitor center wannan ko multi-use hall inda za ka samu gurin buga games da kuma gym area da kuma swimming pool area ga kuma basketball court wannan kuma knowledge center nan kuma executive theater inda ake presentation gaban wayanda suke investors nan kuma student accommodation inda ɗalibai suke kwana nan kuma shine sample na cikin ɗakin kwana wannan shine main entrance na wannan campus idan muka duba process na applying scholarship na wannan jami'a da farko kana bukatan 3 steps domin kai submitting na application naka da farko za ka yi submitting na online form wanda yake a cikin website na wannan makarantar sannan za ka yi uploading na documents naka wanda suke bukata sannan kuma za ka yi clicking na submit button sai ka yi submitting na scholarship application naka waɗannan su ne 3 steps da ake bukata domin kai submitting na complete application naka link na wannan website na wannan makarantar gashi na gaban screen kamar yadda kuke kallo www mbzuai.ac.ae wannan shine website na wannan makarantar idan ka bude wannan website zai nuna maka inda za ka yi danna apply sannan zai kawo maka wannan online form na farko bayan ka yi filin zai baka damar kai uploading na documents naka takardu ko kuwa documents da ake bukata domin applying wannan scholarships abun farko suna bukatan academic cv naka idan baka san yadda ake rubuta academic cv ba akwai bidiyon da muka yi wanda muka bayar da cikakken bayani game da yadda ake rubuta academic cv a cikin wannan channel don haka ka duba wannan video domin ka rubuta academic cv sannan suna bukatan valid international passport ya zama international passport naka bai expire ba sannan suna bukatan photograph passport naka a cikin white background sannan suna bukatan academic certificate naka da kuma transcript sannan suna bukatan english proficiency certificate waɗannan su ne takardu da ake bukata domin applying scholarship na muhammad bin zaid university of artificial intelligence scholarships application na jami'ar muhammad bin zaid university of artificial intelligence tana bin wasu matakai ne kamin su yi approving na scholarship naka so idan ka cika duk sharuɗan da suka saka sannan ka yi provide na duk takardun da suke bukata za ka samu kanka cikin wannan makaranta karkashin fully funded scholarship idan kana bukatar taimako na application uh, na wannan scholarship ta wannan jami'a muna da scholarship application service a wannan channel namu so za ka iya bin mu through waɗannan contacts through uh, whatsapp ko ko telegram ko ko za ka iya bi a cikin website kai tsaye www.seller.co slash sas za ka iya magana da mu da turanci ko kuwa da hausa wannan big news ne wanda muke son sharing ma subscribers namu a cikin wannan channel da kuma ga baki daya wanda muna dab da fito muku dawar best ebook seller mai taken get scholarship abroad practical guide wanda yanzu haka mutum zai iya yin pre-order na wannan littafi amma on 20 of june 2024 za yi publishing na wannan ebook inda mutum zai iya yin order ya samu delivery automatically wannan ebook ne wanda ya kunshi bayanai gamsassu da secret na samun scholarship a kasashen waje yana da amfani musamman ga ɗalibai waɗanda suke neman karatu a kasashen waje karkashin fully funded scholarship musamman ga ɗalibai waɗanda suka gama SSCE suna neman digirin farko ko ko waɗanda suka gama HND ko BSc suna neman Master's Degree ko ko mutanen da suka gama Master's Degree suna neman PhD Degree. Har ma da mutanen da ke da PhD Degree suna neman opportunities na ayyuka na academics a kasashen waje. wannan document ta yi containing na waɗannan in detail information practically step by step wanda zai ɗauki mutum domin ya yi securing na scholarships nasa kasan waje wanda wannan four-year experience ne a bangare na scholarship consultancy wanda muka tara cikin wannan ebook so kai so dai ka samu copy naka a launch na wannan book ko za ka iya yin pre-order daga yanzu ka samu discount before ranar da wannan uh, littafi zai zama available ga ordering ga kowa so za ka iya yin ordering na wannan littafi yanzu so sai mun ganku a cikin wani session na wani video a cikin wannan channel ta hausa